sunana shehu usman muhammad ita zina musiba ce wadda duk al'ummar da ta abka ciki to kenan ta lalace ta shiga uku kuma ba ta dawowa cikin hayyacinta sai ta tuba ta daina shi yasa kira ne ga maza da mata waɗanda suka san suna zaluntan kawunansu suna zaluntar wannan al'umma suna wannan mugun aiki da su tuba ga Allah maɗaukakin sarki su taimakawa wannan al'umma su daina wannan aiki don Allah ya ji kanmu tarihin duniya ya nuna duk al'ummar da take zina Allah ba ruwan shi da ita duk al'ummar da take zina Allah kyale ta yake hannun abokan gabanta su yi raga-raga su yi yadda suka ga dama da ita irin dai halin da muke ciki yanzu Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya tausayi na ɗa a cikin mahaifar mata wannan tausayi yakan zama tare da mata matukar ba ta yi zina ba amma da zaran ta yi zina shi kenan sai wannan tausayi ya ɓace sai zan duk 'ya'yan da za ta haifa ba mai tausayinta ba mai nuna cewa ita mahaifiyarsa ce babu wani alama na cewa wannan uwarsa ce ba ma maganan wai ya ga ana cutar da ita ya hana ba shi ma kan sai ya zama mai cutar da ita a cikin rayuwa kaga ta cutar da kanta Allah kiyaye da haka mu yi kokari mu tubar wa Allah madaukakin sarki ba kowa ne yake zina ba a cikin mutane amma waɗanda suke suna cutar da wanda ba sa yi domin idan musifar ta zo ba ta tsayawa kan masu yi damun Allah madaukakin sarki ya ja mana kunne ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi zalunci shi su kadai da haka a tuba a bari Allah kuma ya shirya da Allah ya kiyaye I'm